jumada al-akhir shekara ta 427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na takwas ga watan bakwai shekara ta 2006 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu Salihin wannan kuma shine darasi na ina masu kasa wani ya ce 98 wani ya ce 99 98 ne muna lissafa karatu ne ban da ranar da ba a yi karatu ba ranar da aka yi tambayoyi baya ce da takwas za mu tashi ko alihi za mu tashi darasi na 98 ina jin kai sai ido akwai ranar da baka zo ba kenan kitabu salami babu fadli salami wal amri bi ifsha'i wato wannan littafi da za mu shiga ciki shine kitabu salam zai magana akan matsaloli da suke da alaka da sallama babi na farko a ciki babu fadli salami wal amri bi ifsha'i babin da yake magana akan falalar yin sallama da yin umarni da yaɗa ta wato wannan babi zai bayyana abu biyu abu na farko falalar da ke cikin yin sallama abu na biyu yadda annabi ya umarnin a yada sallama a ɗaiɗaita ta a tsakankanin jama'a قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام الزاريات malam ya buɗe wannan babi ta hanyar ayoyi da suke magana kan sallama ayar da ya fara kawowa faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kar ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa sallimo ala haliha sannan ku yi sallama ga ma'abota wannan gida abu guda biyu ake bukata lokacin da ka je gidan da ba naka ba wato kai al-isti'nas al-isti'nas ana fassara shi da al domin abinda al-isti'nas yake nufi yana nufin talabun un wato neman ɗebe kewa neman a ɗebe maka kewa to kuma yaushe ne za a ɗebe maka kewa idan an yi maka izinin da shiga ko yan an hana ka izini yan an yi maka izinin shigo to an ɗebe maka wato za ka ji shigar ba tare da ka kewa ba to wannan shi yasa waɗansu malamai ke cewa al-isti'na suke nufin al-istizan wato neman izini kenan hatta su har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma ku yi sallama ga ahalin gidan wato wannan na nufin idan mutum ya je farko ya fara yin sallama sannan na biyu ya nemi izini assalamu alaikum a ce wa alaikum salam wa rahmatullah ko wa alaikum salam kadai ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda kaifiyar an sallama za ta zo a nan gaba Daga kamar kunkule kule bankar ku yawan ta mana to lokacin da kuka yi sallama to abu na biyu shine sai mutum ya ce shi in shigo sai a ce eh shigo ko kuma a ce kaɗan jira duk wanda aka ce maka shi za ka yi in an ce shigo sai ka shiga in an ce ka jira to sai ka jira in an ce a'a gaskiya yanzu ba zan samu daman karɓan bako ba ka je ka dawo sai lokaci kaza to sai ka tafi ababe guda uku ne za a faɗa maka ɗaya daga ciki ya danganta wane yanayi shi mai gidan yake ciki in ya ce shigo fa biha wa ni'mat in ya ce ka jira sai ka jira in ya ce kuma ka tafi to sai ka tafi wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum in an ce ku koma sai ku koma shi fa alheri a gare ku kada mutum bayan ya ce je ka sai an jima ka ce a'a da Allah minti daya shi minti dayan baya son ta shi ma yana son ta wa qala ta'ala ubangiji ce fa'iza da dakhaltum buyutan idan kun shiga waɗansu gidaje fa sallimu ala anfusikum ku yi wa kawunan ku sallama tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa ta musamman daga Allah mai cike da albarka kuma da daɗa tunda kalmomin da ke cikin ta kalmomi ne masu cikakkiyar ma'ana daɗin kalmar sallama ɗin shine kalmomin da ta ƙunsa, kalmomi da da shari'a ta tsara mana su mu yi amfani da su wajen yin sallama ko wajen amsawa me ake nufi da fasallimu mu ala anfusikum waɗansu malamai suka ce ana nufin in ka je gidan da ba kowa gida ne ka san babu kowa to sai kai wa kanka sallama ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin waɗansu malamai suka ce a'a abinda dai ake nufi karfafa cewa idza dakhaltum buyutan ghayra buyutikum an gane ku hatta la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha wannan din shine kuma aka karfafa da cewa fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum al-muslim li'anna as-salama ala akhika muslim kas-salami ala nafsik idan kai wa dan uwanka musulmi sallama kamar kai wa kanka ne daidai da faɗin Allah ta'ala wala talmizu kar ku aibata kawunanku, ku ai dan adam ba zai aibata kansa ba ana nufin la yalmiz ba'dukum ba'da kada sashin ku ya aibata sashi domin aibata dan uwanka musulmi kamar aibata kanka ne kamar faɗin Allah ta'ala la taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku, ku ai dan adam ba zai kashe kansa da kansa ba amma la yaqtul ba'dukum ba'da kada sashin ku ya kashe sashi domin ukuwa ta imani dangantaka ta imani da musulunci tana so tana nema a wurinka ka ji cewa ɗan uwanka kamar kai ne shi ma ya ji kai ɗin kamar shi ne inna mu'minuna ikhwa so ake ukuwa ta imani ya kasance ta yi tasiri ta yadda kana jin cewa da abin da wa dan uwanka daidai ke da abin da za ka yi wa kanka kaga kenan lalle kai masa alkhairi tunda ko baka son sharri ga kanka Lallai ka tsare masa sharri tunda ko baka son ai maka sharri fa sallimu ala anfusikum yani li yusallim ba'dukum ala ba'd wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa idza huyitum bi tahiyya idan an gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to ku rama da mafi kyawunta auru duha ko ku mayar da daidai kwatankwacinta idan an ce assalamu alaikum kuma sai ku ce wa alaikumus salam ko idan an ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ku ce wa alaikumus salam wa rahmatullah kaga daidai ita kenan idan aka ce assalamu alaikum kai kuma ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah to kaga bi ahsana min hadin kenan mayar da sallama daidai da ita ko da tafi ta kyau wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa yace hal taka hadithu dhayfi ibrahim al shin labarin bakin annabi ibrahim masu karamci ababen karramawa ya zo gare ka Allah ke tambayar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya ce littashwik dan a saka ka ji shauƙin son labarin ya fi a ce maka labarin bakin annabi Ibrahim shine kaza shine kaza shine kaza a faɗa maka wannan da kuma a zuwa ce ka ko taɓa jin labarin waɗansu baki da suka wajen annabi ibrahim wanne ya fi zuga ka wanne ya fi zaburar da kai da motsa maka yunwar jin labari wannan na biyun hal taka hadisu daifi ibrahim al-mukramin shin labarin bakin annabi ibrahim waɗanda suke ababen karramawa ya zo gare ka iz dakhalu alaihi faqalu salama yayin da suka shiga wajensa sai suka ce da shi salaman abinda salaman take nufi nan gurin maf'ulan bihi mansub ne ana kaddara masa fi'ili ai nusallimu alayka salaman muna yin sallama a gare ka Fa kala shi kuma sai kala shi kuma sai ce salamun shi kuma wannan abin da yake nufi salamun alaikum wato kenan mubtada ne ana kaddara masa khabar ɗinsa wato jumlar da su suka yi amfani da ita jumla ce fi'iliya tunda ta buƙaci fi'ili da fa'ili da mafa'ulan bihi mansub shi kuma jumlar da ya amfani da ita jumla ce ismiya wadda take buƙatar mubtada wal khabar to a wurin malamai na larabci jumla ismiya ta fi cikakkiyar ma'ana sama da jumla fi'iliya domin jumla fi'iliya abinda take nunawa na yi maka sallama ko ina yi maka sallama amma ba ta nuna dawamar sallamar amma lokacin da shi kuma ce salamun alaikum ya nuna sallama shi ta fita su domin jumla ismiya ta dullo ala dawam wasubut tana nuna dawamar abu da tabbatuwarsa dindindin aminci ya ci gaba da kasancewa tare da ku su ku abin da suka ce kawai mun yi maka sallama a yanzu kenan da kafin mu shigo ba wannan bayan mun shigo mun tafi ba wannan a yanzu da muka shigo mun baka aminci. shi ko yana roƙa musu amincin dindindin kaga kenan da sallaman shi da taso wacce tafi tasa tafi ibn al-qayyim ya bayani mai kyau a karkashin wannan kalmomi a cikin littafin jala'ul afham fi salati ala al anam ko na makamancin haka waɗannan ayoyi duk suna nuna falalar sallama ta ina ta yadda Allah ya kira mutane da sunan imani kafin ya umarce su da yi wato sai ya nuna cewa yin sallama din bangare ne daga cikin bangarori na na imani tunda an ce ya yi na amanu yi kaza to ya nuna wannan abin bangare ne cikin bangarorin imani kamar yadda inda za a ce ya yi na amanu la ta fa'alu kaza to ana nufin barin wannan abin bangare ne daga cikin bangarorin imani ka bar wannan abin an gane ko ya yi hallabe na amanu la ta kasalu sai da wa antum hurum lallai barin farauta lokacin da kake cikin ihrami bangare ne daga cikin bangarorin imani an gane ku wannan ya nuna falalar ta sannan kuma da yadda aka nuna mana cewa wato ita sallama din tahiyyata min indillah kalmomin daga Allah suke wahayi ne ya tabbatar da su ba zaɓi ne na wani ɗan adam ba sannan mubarakatan masu albarka ne abinda ake nufi da albarka shine kasratul khair yawan alkhairi wa dawamuhu tare da dawamarsa domin lokacin da mutum ya ce assalamu alaika wato addu'a yake maka domin shi lafazin assalam din wato shine assalamatu bin al-afat wal ilal wato aminci daga dukkan wani abin da ke bakanta rai aminci daga dukkan wani abu mai cutaswa mai cutarwa a duniya ko mai cutarwa a lahira mutum yana so ka zama cikin aminci dindindin lokacin da ya ce assalamu alaikum ka gafi a ce barka da asuba barka da yamma barka da wahaka barka da rana ya gida ya yara ya kaji duk waɗannan ababen ba su da wata ma'ana assalamu alaikum shine magana mai kyau amma wani idan ya fara tambayar ka har sai ka gaji yaya kaza yaya kaza yaya kaza duk waɗannan ba ya da wani amfani assalamu alaikum wa alaikum assalam don waɗannan tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba zababban kalmomi ne Allah madaukakin sarki shar'anta su to su ya kamata mutane su yada tsakaninsu وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah shi kare da a gare shi yace anna rajulan sa'al Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya tambayi annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ayyul islami khairin abin nufi ayyu khisalil islami khairin a cikin siffofi na musulunci wace siffa ce mafi alkhairi a cikin ayyuka na musulunci a lissafa mun waɗansu ayyuka waɗanda ana kira su cikin ayyuka mafi alkhairi mafiya kyawu قال sai manzan Allah ce da shi tut'imu at-ta'am ka ciyar da abinci wa taqra'u salam ka karanta sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba waɗannan suna cikin ayyuka mafi alkhairi kaga wannan ya nuna falalar sallama ya nuna umarni da ita ko to ta'imu ta'am ciyar da abinci malamai suka ce ciyar da abinci iri biyu ne akwai ciyarwa ta wajibi akwai ciyarwa ta mustahabbi ciyarwa ta wajibi shine ciyar da mutan gidanka matanka da 'ya'yanka ciyar da iyayenka da suka gajiya waɗanda sun dogara ga ciyarwarka wannan ciyarwa ce ta me ta wajibi ciyarwa ta mustahabbi ita ce ciyar da wani bare ba cikin mutan gidanka ba miskini ko maraya ko dukkan wani mabukaci to wannan ciyarwa ce ta mustahabbi to duk lokacin da aka ce yi abu kaza kuma ya zanto abin na iya ɗaukar wajabci na iya ɗaukar mustahabbanci to wanne ake gabatarwa kan dan uwansa ana gabatar da wajabci kafin mustahabbanci kar a ce imu ta'am sai ka bar mutanen gidanka da yunwa sai ka baiwa makwabta a nan gudun ka bar wajibi ka je ka aikata me mustahabbi a'a sai ka fara da mutan gidanka sannan na waje ibda bi nafsika thumma man ta'ul haka manzo Allah ce fara da kanka sannan wanda yake dole ne ka ciyar da shi shine mutan gidanka sannan kuma sauran mutane don Allah ya nuna cikin hadisul kudusi ya ce wa mata taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai alai. bawa na ba zai taba neman kusanci na ba da wani abu da na fi kauna sama da abin da na wajabta shi a kansa kaga ka fara da wajibi kenan ciyar da ka ce da 'ya'yanka wannan wajibi ne kar kai musu kauro kuma kar kai almubazzaranci والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما mutum ya fara da iyalinsa kar ya ƙoro kar ya almubazzaranci kada yana da halin da zai yalwata sai ya matsa bakin aljihu yana da halin da wata rana a ci shinkafa wata rana kuskus wata rana shinkafa da salat amma kullum sai a tsaya tuwon masara miyar kuka kamar tsaya cikin suratul bakara bayan ko kana da halin da zaka yalwata wa iyalinka kawai saboda kana da mako kana da mako da matse bakin aljihu wannan ba daidai ne ba sannan kuma kar a yi abinci da yawan da ya wuce bukata a yi ta zubarwa a juji yara suna wasa da shi yara idan sun tashi fada sai wannan je ko wannan da wainar kwai wannan kuma ya zama almubazziranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu lirabbih kafura komai na musulunci ana son tsaka tsakiya don duk lokacin da aka yi ce ciyarwa sai a ce bil ma'ruf bil ma'ruf bil ma'ruf wannan al ma'ruf din ana nufin abin da yake tsaka tsakiya bai yi koro ba don yin koro ɗin ba zalunci ne sannan bai yi almubazzaranci ba wata ƙara salama alaman arabta wa wa ta arif ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan kaga na nuna yaɗa sallama duk wanda ka gama da shi kaga alamar musulunci sai ka ce mai assalamu alaikum duk wanda ka gama da shi assalamu alaikum ya zama sifar ka ce haka wannan hadisi muttafaqun alayh wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal daga abu hurairah yace manzon Allah tsara da mun tabbata gare shi ya ce lamma khalaqa Allah ta'ala Adam alaihi salam yayin da ubangiji ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salam qala ya ce da shi izhab fa sallim ala ulaik nafar min al malaikati julus yace je kayi wa wadancan sallama me yake nufi da wadancan? Na min mala'ika wani adadi ne na mala'iku julusun suna zaune aka ce annabi adam ya je musu sallama fastami ma ka bihi ka saurari me za su gaishe ka da shi fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika abinda ji sun gaishe ka da shi to shine gaisuwar ka da gaisuwar zurriyar ka ƴaƴanka fa qala sai ce assalamu alaikum haka annabi adam ya ce da mala'iku kaga Allah ya masa ilharmar wannan kalmar kenan fa qalu su kuma sai suka ce assalamu alayka wa rahmatullahi wato assalamu alayka wa rahmatullah mai riwayar hadisi ko ko manzon Allah ya ce fa zadu wa rahmatullahi sai suka kara masa kalmar wa rahmatullahi wajen mayar da martani shi kuma ya ce assalamu alaikum su kuma sun ce assalamu alaika suka ce assalamu alaika wa rahmatullahi fa zaduhu wa rahmatullahi kun gane ne wato kenan waɗannan kalmomi a ce tun daga annabi adam sai kuma aka ce ita ce gaisuwarta gaisuwarsa ita ce gaisuwar zurriyarsa akwai ƙarin bayani kan wani hadisi zai zo nan gaba wa an abi umara البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعين أبو أمارة الكنية سكينة أما سنسسين البراء ابن عازب ده هو سمتي مالا براء البراء بن عازب رضي الله عنهما قال يتي amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya umarce mu cewa ya umarce mu wannan na nuna wajibci duk lokacin da umarni ya zo to akan ɗauke shi a matsayin mai wajabci sai in an samu wata alama da take tilasta ya zama mustahabbi sannan za mu ce umarni ne na mustahabbanci manzon Allah ya umarce mu bi saba'in da abu guda bakwai na farko bi iyadatul maridi duba mara lafiya idan ɗaya daga cikin ya rashin lafiya a je a duba shi ya zama wajibi wani bawan Allah mana sallah da shi a masallaci baya da lafiya to a je a duba shi ya zama wajibi ko mu je mu duka ko waɗansu su je a madadin sauran amma dai a je a duba shi wannan wajibi ne yana da haƙƙi a kanmu a matsayin shi na musulmi sawawan a gida yake ko a asibiti yake to kuma ladabin duba mara lafiya shine idan an je ba a daɗewa da yawa kuma idan an je akan yi amfani da kalmomi da za su amfane shi a addinin sa da rayuwarsa faɗakar da shi muhimmancin sallah faɗakar da shi muhimmancin dangana da dogaro ga Allah da yarda da abin da Allah ya kaddara wa bawa faɗakar da shi muhimmancin kyautata wa Allah zato kare munana wa Allah zato waɗannan cikin kalmomi 'yan takaitattu ba dogon wa'azi ba a'a takaitattun kalmomi ubangiji ta Allah ya girmama ladanka ubangiji ta Allah ya sa wannan kafara ce kar a yi sakaci da sallah kar a yi sakaci da zikiri kar a yi sakaci da zikirin yamma da na safiya kalmomi masu daɗi idan yana buƙatar taimako kuma an gabatar masa taimakon abinci taimakon magani da sauransu yaya maganin mai ake ciki kuwa an sai kaza an yi kaza an rubuta magani idan an san yana da halin lalle yana da bukata saboda talaka ne ba mai shi bane ba to sai a irin wannan tafiya da ɗan wani abu lemo ko ayaba wanda zai faranta masa rai cikin abubuwan da ake ganin za su faranta masa rai duk wannan yana daga cikin ladabi da ya kamata mu kiyaye a halin zaman tare na biyu Ba'il jana'iz bin gawar dan uwanka musulmi har a binne shi da kai bin gawa iri biyu ne binta lokacin da aka fito da ita daga gida don a kai ta wurin da ake yin sallah na biyu binta daga lokacin da aka ɗauke ta daga inda aka yi mata sallah zuwa makabarta inda za a binne ta kowanne ana kiran shi da suna bin gawa to amma wanda ya fi tabbatar da lada ne wanda lokacin da aka ɗauki mutum zuwa eh, wurin binnewa domin galibi wani idan an ce za a yi wa wane wane ya rasu za a yi masa sallah a yana za a yi wurin za a masa sallah kila ba ma sai ya je gidan da gawar take ba kai tsaye sai ya tafi wurin da aka ce a can za a yi me za a yi sallah to kuma dama mustahabbi ne waɗanda suke zuwa karatun ahkamul jana'i sun ji na faɗa cewa malamai sun ce mustahabbi ne a gari ko a unguwa a ware wani wuri sananne na ake tara gawawaki ana musu sallah wannan mustahabbi ne kamar a nan unguwar sai mu ware mazauna GRA su ware wani wuri mai faɗi ko mazauna gadon kai su ware wani wuri ko mazauna ɗorayi su ware wani waje ko yan rijiyar lemo ko ko yan wata unguwa wani ɗan wuri mai sarari haka a ce nan ne duk wanda ya mutu kafin a tafi da shi in dai a nan unguwar yake ko kusa da wajen to an saba nan ake sallar gawa idan kuma a gari ne aka ce kofar hakimi ko kofar sarki wannan ma duk yayi wani ya rasu amma za a je kofar sarki a masa sallah wanda ta rasu za a je kofar hakimi a mata sallah wannan ma yayi dan sai bayar da dama adadi mai yawa da je wajen sallah din ina fata an fahimta to wannan bin gawa din dan uwanka musulmi yana da haƙƙi a kanka duka guda bin yana da haƙƙi a kanka na ka bi gawar zuwa inda za a yi mata sallah dan ka je kai sallah yana da haƙƙi akan ka ka bi gawar a binne ta sai dai bi na wajen binnewa lallai ya fi girma sama da bi na kai ta inda za a yi mata sallah ina fata an fahimta Wata tashmit atis da gayar da mutumin da yake atishawa mutum da yayi atishawa to zaka gayar da shi ka ce yarhamukallah amma za ka faɗi haka ne idan shi ya ce alhamdulillah duk mutumin da ya atishawa sai ya shiru bai ce komai ba to kai ba za ka ce da shi ya yarhamukallahu ba amma idan ya ce alhamdulillah bayan ya yi atishawa to kai kuma sai ka ce ya yarhamukallah to kuma ladabin atishawa idan ta kama ka shi ne ka yi kokarin rufe fuskar ka da wani mayafi ko kyalle ko hankici ko wani tishu fefa ka rufe fuskar ka haka saboda kar ka bata mutane da abin da zai fito daga hancinka ko bakinka yawo da majina sai ka fesa wa mutane sannan kuma yadda likitoci suke magana ƙwayoyin cuta suna fita tsakaninka da su lokacin da kai atishawa tsakaninka da inda za su iya yaduwa zai kai har zuwa wato mita biyu zuwa uku duk mutumin da yake da tazaran mita ɗaya wurin da kai zai iya shaka wanda yake tsaron mita biyu ma zai iya shaka daga uku zuwa sama ne ba za su kai inda yake ba to shi ne ladabin ka yi idan ka rufe fuskar kai da ma kana da wannan ƙwayar. da haka gaba nan su ce ka ba lokacin da karfe fuskar ka haka a hannunka ne kawai lokacin da ka tashi kafin ka ci abinci ko ka ci gaba da gaisawa da mutane za ka yi me zaka ka wanke hannunka in kuma dama da rigar ka kai ba malam malam babban rigar din ka kai haka shi abin ya ƙare a rigar duk da haka dai kila akwai yiwuwar ya taba hannunka lokacin da ka tashi kafin ka je cin abinci ko ci gaba da gaisawa da mutane sai ka yi mai sai ka wanke hannu duk waɗannan yana daga cikin rukunai na tsafta kuma irin wanda musulunci ya zo da su ya kamata mu rika kiyaye su amma yanzu haka mutum zai gaisa da mutane haka ya kwakwale hancinsa kuma a jima ya baka hannu ku gaisa ba abin da ya masu zafi wallahi mutane suna wannan ko ya haka ya sa hannu ya so sa hamata ya so sa kuma a jima ya baka hannu ku gaisa isa duk wanda ya gaisa da mutum hudu biyar ya kamata kafin ya ci abinci ya wanke hannunsa nan ba haka ba mutane ba kowa ne yake kiyaye dokokin tsafta da kiwon lafiya ba wani in ka faɗa ka sai ce kakale malaman karshen zamani kuma ka'ida ce ta addini fa tsafta ka'ida ce ta addini amma mu sai mu ɗauka gargajiyar mu da shirmin mu duk addinin ne wannan ma kuma wani nau'i ne na zuhudu da mutum yake jira a bashi lada gobe kiyama mutum ya yi kazanta kuma yana jira a bashi lada kamata mu kiyaye na sha ganin mutanen da ko a cikin taro sun biyo layi za a gaisa mutum ya haka kwakwasancinsa kuma ya zo mika maka ya kamata kai maka ka kunya za ka kwa hanci kullum ka rinka yawo da hankici mana aljihunka nauyi ne da shi kullum ka sai irin abin nan takarda mana ka ajiye a cikin aljihunka ba wani abin nan bane rukuni ne tsafta wani abu ya taso maka ka sa ka goge ka goge ka mira cikin aljihu in ka je inda za ka jefar ka jefar shi shikenan ka ga ka zauna cikin a tsaftace da yadda ya kamata ka zauna tashmitul atis ga yadda mai atishawa lokacin da yi hamdala a cikinta kuma zai yi hamdala a cikin atishawa ko da yana karatu yanzu a ce atishawa ta kama zan yi zan yi hamdala ko kuma za ku ce yarhamkallah ko wani a cikin gudan atishawa ta kama shi sai ce alhamdulillah naji yana da haƙƙi a kaina na in naji in ce da shi yarhamkallah amma idan mu ji alhamdulillah din sa ba ba sai na yi ba wanda ya ji kusa da shi shi kuma sai ya masa wa nasr da'if da taimakon wanda yake mai rauni lafazin mai rauni ya shafi mace ya shafi yaro karami sannan ya shafi wanda yake da shekaru ya gajiya sannan ya shafi talaka da akwai raunin jiki akwai raunin aljihu kowanne sunan shi rauni sai dai galibi da an ce da'if ana magana akan raunin jiki taimako na mai raunin jiki kaga kenan tsoho da mace da yaro karami da mara lafiya duk wannan mai rauni ne amma ta iya kuma gashi mutum baya da raunin jiki amma yana da raunin aljihu duk ya shiga ciki ka taimake shi da abin da kai zaka iya yi abinci ko kuɗi ko magani ko wani abu wa aunil mazlum da taimakon wanda aka zalunta wanda aka zalunta yana buƙatar taimakonka ka tsaya ka ga cewa ka kwato masa da zaluncinsa an zo an kwacewa wani talaka gona an kwacewa wani talaka fuloti an kwacewa wani talaka wani abu kai lauya ne za ka iya taimakawa talakan nan ka je ka shigar da ƙara ka yi masa aikin free of charge ba sai ya biya ba to ya zama wajibi ka yi masa haka don gonarsa ta dawo wajensa don fulotinsa ya dawo wajensa kai ɗan jarida ne za ka ɗauki abin ka je ka yayata a gidan rediyo a ji shi azzalumin idan ya ji an yayata zai dawowa da mutum kayansa zai ji kunya to ya zama wajibi a matsayinka na ɗan jarida ka yi kai ma takobin ka kenan ta jihadinka kai malami ne da zaka sa baki ka je ka samu alajuwa ne mun ji wani labari amma ba mu sani ba gaskiya ne ko bata maka suna ake son a yi an ce wai akwai wata gona ta marayu wai an ce kai ne mu ko muna kyautar san kai din ba za ka yi haka ba an ce wai kai ne ka kwace wani gida an ce ka kwace shi an ce ka shiga cikin kullun su ba ma tsammanin za ka yi haka amma dai dan muna kyautata maka to baka cikin mutanen da za a ce haka me labarin kila ce gaskiya ƙarya ce aka bata mun suna za a yi ce to yanzu in dole dai kaga wannan ne zai yi tasiri hanyoyin da zaka bi duka haka ya zama wajibi kai ko kai mai kuɗi ne da kafa wancan mai kuɗin sai ka shiga cikin magana to ballantana kai sarki ne kai hakimi ne kai DPO ne na ɗan sanda kai ne commissioner of police kai ne director SS kai ne AC kai ne DC kai ne wane ne ko ma OC waye waye duk wani ko ma me kai ne za ka iya yin amfani da mukamin ka wallahi ya zama wajibi kai a matsayin ka na musulmi dole kai wannan ba alfarma kai ba dan kai kar ka jira sai an biya ka ka sauke wajibi ne da Allah ya wajabta maka <laughs> da Allah ibn fahimci wannan hadisin ya ko kaga lokacin da wannan ya dauke ko shi wanda aka daukewa bai san wannan ne ya dauke ba kaga ya zama wajibi ka faɗa je ka ce gaskiya ko ka je ka bashi kayansa ko kuma in fallasa kaga in ka bashi yanzu ko ka mayar ma ba a san kai ne ka dauka ba ka je ka mayar sai da ya ga kayansa sun dawo sannan ka tuba tsakaninka da Allah ni ko ba zan faɗa kowa ba shi kenan ya riga ya wuce to wani zai fi son haka don ya san idan bai hakan ba kai kuma zaka yi masa tarwatu zaka faɗa zaka yaɗa. sai ka je gidan biki ka faɗa ko sai ka je kasuwa ka faɗa don labarin ya yaɗu da yawa baya san haka shi kuma duk wanda yana cikin aunin mazlo nawa kenan biyar kenan na shida wa ifsha'is salami da yaɗa sallama ɗaiɗaita ta assalamu alaikum assalamu alaikum na cikin yaɗa sallama yin ta akai akai na cikin yaɗa sallama koyar da ita ga mutane su rinka yi wani ya shigo ya wani ka shigo babu sallama addini musulunci ai ya ce kai sallama ina jin manta kai sai ya koma sai ya sallama kana zaune a gida yaron ka ya faɗo ɗakin ka babu sallama ya ka shigo ba sallama ta shiga koma sai ka yi sallama yar ka ta shigo ba sallama yar shekara hudu biyar ya ka shigo ba sallama ko ba sai kin yi sallama ta dawo daga makaranta ne ta aka yi aiken shi aka yi wannan yana cikin yada sallama matar ka ta shigo ɗakin ka ba sallama ya za ki shigo ba sallama kai ma ka shigo ka manta ba kai sallama ba sai ka ce na manta da Allah ya hakuri sai ka koma waje sai ka ce assalamu alaikum sannan ka shigo ɗakin ka ne turakar ka ne ko ɗakin ta ne duk kai kamata kai duk wannan yana cikin mai yada sallama amma kaga waɗansu gidajen suna masu gidaje suna ganin ba lallai bane sai sun yi wa matar su sallama ko kuma yana ganin tunda a gida ne ga daki ga daki don zai shiga dakin ta sai ya sallama sai kai sallama mana ladabi ne da musulunci ko dai ita za ta shigo dakin mijinta ko talaka kuma sai kai sallama sai ta yi dan ita sallama tana da tasiri akwai lokacin da mutum zai shigo maka bai kai aune ba sai ka tsorata mm, ko ita ka shiga mata bata yi aune ba sai ta tsorata ta firgita to wannan kaga wani abu ne mara daɗi wa ibraril muqsim da barrantar da mai rantsuwa yayin da ya rantsuwa mun zo muna neman taimakon ginin masallaci ko mun san kai kana da halin da zaka gina masallaci sai muka cewa masu neman taimako ku je wurin wani zai taimaka sai wani kuma daga nan ba da barka ce wallahi zai bayar sai aka je aka ce wani fa yayi rantsuwa ya ce zaka bayar to a matsayin ka na musulmi ka barrantar da rantsuwarsa yana da haƙƙi a kanka in na rantsa ne sai zaka yi kaza ya kamata ka kuma ka barrantar da rantsuwa na karka sa ni mai kafara in dai na rantsa kan gaske in na rantsa kan alkhairi kar in rantsa maka da gangan dai in cuce ka ko ne in zurma ka ah, an zo ana neman taimako na ce ku je wajen wanda zai baku miliyan daya wallahi zai baku miliyan daya wai kawai hujja ta dai da an zo wajen in ce ai manzo Allah ce ina da haƙƙin sai ka bar rantar da rantsuwa ta dan ka sa ni ka fara lalle ka bayar da miliyan daya a'a abin da ya kamata in ce wani zai bayar ya bayar da miliyan biyu ya bayar da dara dubu ɗari ya bayar da dubu ɗaya ya dai yi abin da zai yi mai ya bar rantar da rantsuwa ba a ce ga adadin abin ba amma ka kimanta abin da zaka bar rantar da rantsuwa kai kuma ka samu ladan a wajen Allah a lokacin sai zanto ka samu ladan alkhairin kuma ka samu ladan kubutar da dan uwanka daga kafara wa ya taba tunanin haka cikin musulunci ka duba faɗin addinin musulunci wani mai addini ne a ban kasa yake da waɗannan dokokin na yan uwantaka tsakanin mabiyansa babu shi wannan hadisi muttafaqun alaihi hadha lafzu ihda riwayat al-bukhari hadisi ne da bukhari da muslim suka rawaito amma wannan lafazin na ɗaya ne daga cikin riwayoyin imam al-bukhari وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga abu hurairah yace manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi yace la jannata hatta ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba ku za ku yi zama mummunai ba har sai kun so juna wato kenan shiga aljanna ka'idar ta shine imani imani kuma tabbatuwarsa shine mai san juna wato kaga waɗansu sakamako ne a yi muƙaddima a tabbatar da natija muƙaddimat annata'i muƙaddimat annata'i ba za ka warke ba sai ka sha magani ba za ka samu magani ba sai in likita ne ya rubuta maka kwararre ba ni da ka samu kwararren likita sai ka je asibiti sai wannan ya nuna abin da kake bukata din ta da karfe shine warkewa dole sai ka waɗannan hanyoyin tafiya asibiti ganin kwararren likita rubuta prescription din shi yin amfani da maganin daidai dose din da yace sannan a samu natijar karfe ita ce mai warkewa amma babu a haka kawai a nan gurin ka rushe dukkan waɗannan mukaddimat din ka ce kana buƙatar natija to kamar haka ne ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku zo mummune ba har sai kun so juna sai kuma ce a wala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba zan nuna muku ba wani abin da idan kun aikata shi za ku so juna kamar sahabbai sun ce eh nuna mana sai manzo Allah ce afshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku ashe kenan a nan gurin ka iya cewa yin sallama shine zai haifar da shiga aljanna amma shi kadai a dan saboda yin sallama zai haifar da san juna san juna zai haifar da imani imani kuma zai haifar da shiga aljanna izan shiga aljanna ba zai yi tun farko sai da me sai da sallama to amma sallama ita kadai dan ita sallama idan an yi ta za ta haifar da wani abu shine me san juna san juna kuma zai haifar da cikakken imani sannan imani kuma ya kai mutum aljanna wannan hadisi rawahu muslim kaga duk wannan yana zaburarwa akan yada sallama afshu salama bainakum ku yada sallama shine kamar yadda muka faɗa da su yawan yin ta ga mutane sannan kuma da karantar da 'ya'ya da mata yi sannan tunatar da wanda ya manta bai ba cewa lalle yi. wa nabi yusuf Abdullahi bin salam radiyallahu anhu qal daga abu yusuf shine Abdullahi bin salam Allah ya kare da gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam ku yada sallama wa at'imu at'am ku ciyar da abinci kamar yadda muka faɗa da zuciyarwa ta wajibi da ciyarwa ta mai ta mustahabbi wasilul arham ku sadar da zumuncin junanku wa sallu wan nasu niyam ku rinka yin sallah cikin dare yayin da mutane ke bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna tare da amincin Allah wato waɗannan ababen idan suka tattaru ga bawa to kamar ya samu tiket na shiga aljanna ya zama mai yadda sallama tsakanin shi da yan uwansa musulmi ya zanto mai ciyar da abinci ya zanto mai sadar da zumunci ya zanto mai yin sallah a wani bangare na dare lokacin da mutane ke bacci kiyamun laili kenan ko ta hajjudi yin sallar dare kaga ai mustahabbi ne amma yana tabbatarwa da mutum falala a wajen ubangiji ɗaya ne daga cikin abubuwan shiga aljanna shi yasa manzon Allah ce ni'mar rajul abdullahi law kana yusalli min al-layl ma dalla da mutum abdullahi dan umar ina ma kuma zai rinka yin kiyamun laili? da ma dalla din kuma sai ta karu akan ma dalla ta dal wato sai zanto zaburarwa da aka je aka faɗa abdullahi dan umar wannan daga nan bai taɓa yin fashin sallar dare ba kowane dare sai ya yi kiyamul laili. to haka ake son kai ma kowane dare kai ne ma kowane dare wani daren ya fi wani wani lokacin kana da nishadi za ka daɗe ka yi sallar awa ɗaya wani lokacin nishadin ka ya ragu za ka yi minti arba'in wani lokacin kuma nishadin ya ƙara raguwa ka dawo minti ashirin wani lokacin barci ya gallabe ka kayi minti goma zuwa sha biyar ka dai sallar dare ka dai zaɓa kai shine mafi muhimmanci amma ba a cewa sai ka lizinci kowane dare awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku wannan ba kowa zai iya yin wannan ba kun gane ne wa an tufail ibn ubay ibn ka'ab annahu kana ya'ti abdullah ibn umara fayaghdu ma'ahu ila suq daga at-tufail ibn ubay ibn ka'ab wato ubay ibn ka'ab yana da da mai suna at wanda shi ubay ibn ka'ab sahabi ne cikin sahabban manzon Allah ɗaya daga cikin wato dakkan mahaddata alkur'ani kenan a lokacin annabi yana da mai suna tufai to shi dan nasa tufai kana ya'ti abdullahi ibn umar ya kasance yana zuwa wajen abdullahi dan umar na ƙara samu na kana barci ne kana barci ne baka gane ba jama'a ban ƙarasa ba kawai sai ka ce ban ƙarasa ba ko ban ce rawahu tirmidhi ba to rawahu tirmidhi wa kala hadisun hasanun sai annahu kana yati abdullah ibn umara tufail ya kasance yana zuwa wajen abdullah dan umar Allah shi kare da a gare shi fa yaqdu ma'ahu ila suq sai ya sammako tare da shi zuwa kasuwa kai ka ce rumfa gare shi ko zai je ya sayar kala tufail ya ce fa iza gadawna ila suq idan mun yi sammakon zuwa kasuwa عبد الله abdullahi سقاط عبد abdullahi dan umar bai taɓa wucewa ba da waɗansu masu sayar da kwancen kaya wala sahibi bai'atin ko wani mai rumfa ta kasuwanci wala miskinin ko wani miskini da ya je kasuwa don yi dako ko wani aikin karfi wala ahadin ko wani mutum na daban wanda shi ya zo saye ne illa sallama alaihi face sai abdullahi dan umar ya masa sallama saqat shine mai sayar da kwantan kaya ba sababbi ba shine saqat bisin ba da بعدها ألف ثم الطاء السقاط صاحب بيعة wanda yake da rumfa yana sayar da kaya waɗanda suke ba wai kwance ba za ka gani a cikin hadisin قال الطفيل سيد طفيل يتي فجئت عبد الله بن عمر يوما wata rana sai na zo wa abdullahi dan umar fastatba'ani ila suki sai ne min bi shi kasuwa fa qultu lahu sai ma tasna'u bi suq me zaka yi a kasuwa wa anta la taqifu ala albay ban taba ganin ka tsaya a kofar wani kanti ka taya kaya ba wala tasalu an silai ban taba jin kana tambayar wata haja ba ko akai kaza ko an kawo kaza la tasumu biha baka tai wala tajlisu fi majalisin suki ba ma ka zama inda ake kulla kasuwancin an gane ko wa aqul nakan ce ijlis bina ha huna natahaddath dan zauna tare da mu a nan mu da Abdullahi dan Umar mu dan yi labari ka tunatar da mu abin da kaji daga bakin manzon Allah kawai ka ce in tashi daga kasuwa ka kuma ba abin da zaka saya fa qala sai Abdullahi dan Umar yace ya ababatan Batan ya aba batan wa kana tufail za batan shi tufail din yana da babban ciki to sai abdullah da hufar yake so kadarsa ya aba batan ya mai ciki ya mai babban ciki ko ya mai tumbi wato kenan yanayi ne ba da sunan wulakanci ba da sunan mai tsokana ko kakaci to ya halatta ka wa mutum haka in ka san ransa ba zai kwaci ba amma in ka yi da nufin wulakanci ko kayi da nufin aibata cikinsa ko mutum mai kafa ne ka ce mai babbar kafa ko mutum mai babban hanci ka faɗa kayi haka da nufin aibatawa to wannan bai halatta ba tunda Allah ce wala talmizu ko amma in ka faɗa abun dan irin tsokanan nan ta kaci, ina fata an fahimta kamar ka ga mutumin da baya da iyali ce ya gwauro zo ka raka ni kaga a wannan tsokana ce irin wanda aboki zai wa aboki amma kuma ka iya cewa ya goro kana nufin kai masa fallasa ya jama'a kar ku dauka cewa yana da iyali goro ne ba kaga wannan fallasa sai bai halarta ba ina fata an fahimta manzo Allah ya kace da Abu Hurairah a madadin ya Abu Hurairah sai ce ya Abahir ya baban muzuru kaga a ce maka baban muzuru dai tsokana ce a madadin Hurairah din da kowa ya saba faɗa sai manzo Allah ya faɗo wancan kamar kuma lokacin da Ali bin Abi Talib suka yi samu rashin jituwa shi da matarsa Fatima sai ya fita ya bar mata gidan da ya fita sai ya tafi masallaci sai ya je kwanta to ko masallacin babu shimfiɗa sai bacci ya ɗauke shi wajen haure-haure na mai bacci sai ya kasance har ƙasa ta rufe kafarsa ko ta hau kan wani sashi na jikinsa sai manzan Allah ya je wajen Fatima idan ya ji me ya gudana sai ta ce ce ina Aliyu ta ce yana masallaci sai manzan Allah ya bi shi masallaci sai ya tare yana barci har ƙasa ta hau kan jikinsa saboda abuna sai yake karkade masa ya ce qum ya abatura tashi ya baban turbaya kaga nan ma manzo Allah ya faɗa ne dan me kakaci da wasa haka tsakaninka da mutum in ka san kalmar ba za ta tsokani zuci ba za ta sa ya damu a zuciyarsa ba kun gane wannan aiki da haka Abdullahi dan Umar abin da ya sake na amma yanzu kuma wannan kaga wani abu ne da ke da bambanci daga gari zuwa gari al'adun mutane sukan su za su yi hukunci urfin mutane shi zai hukunci kan zaka faɗa mutum kaza ko ba za ka faɗa ba mu yanzu na a kasar Hausa ko da mutum da kace ya ba mai babban ciki zai ji haushi al'ada mu kenan amma ka iya faɗin wani abin da ba zai ji haushi ba kaga laraba suna da wani kakaci idan mutum yana so tsakanin ku ko hadu kana da gemu sai tafi gemun ka mu yanzu a nan gurin ka samu wani mutum sai ka ja gemun ka cin mutum ce ko ba haka ba urfi ne na <laughs> urfi ne na mutane da haka karka je wani gari ka yi abin da zai zo ya jawo maka matsala ya kamata ka karanci zamantakewar mutane mai ake wa mai ake yi wani ji an wasa wulakanci ko mai ake ba a yi masa wato ainihin wulakanci ba wannan yana da muhimmanci duk garin da ka je akwai wani abin da zaka ka shi ake yi a wani garin ba a yin wani abu to sai ka kalli wannan ana orfin mutane yana daga cikin abin da ake kallo cikin abin da ya shafi mu'amalat da harkoki na zaman tare na jama'a ina fatan an fahimci abin da nake nufi yace ya aba batal yace kai sarkin ciki ka ce mu tsaya in yi maka hadisi bayan na ce mu tafi kasuwa innama ka domin ajalin salam abin da ya saka kaga muna sammako zuwa kasuwa da sassafe muna zuwa ne dan mu ribaci wa mutane sallama ba zole bane mu je dan saye da sayarwa sallima ala man laqainahu mukan yi sallama ga dukkan wanda muka game da shi rawahu malikun fil muwatta bi isnadin sahih ma farkon ko ta biyan ko ta uku idan mutum ya kawo wata ta hudu wanda ba wannan ba to kuma yayi kari cikin addini kamar ka zo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu wa ridwanuhu sai mu ce waɗannan lafazza na magafira da ridwan dukkan su ne masu kyau amma annabi bai faɗe su ba cikin sallama don haka kawo su ya zama mai ƙari cikin addini ya zama bi da ake ko kuna jin daɗin a ce bid'a ko kuna jin daɗin a ce bid'a su ko yan bid'a ba sa jin daɗin a ce bid'a to kuma babu yanda za a yi inda za a yi bayanin sunna kuma dole a yi bayanin kishiyarta an taba cewa ciki ba tare da an ce waje ba ba ka ga lafazin ba a nan gudu shi kenan sai ka tsaya a yi da lafazin kun gane wannan wannan hadisi wafa abu dawo da wa tirmidhi wa kala hadisun hasanun wa an ta radiyallahu anha qalat ummu na aisha Allah shi kare da gare ta tace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce da ni haza jibril yaqra'u alayki salam ga jibril ne yana miki sallama ita bata ganshi ba amma manzon Allah ya ganshi qalat tace kuntu sai nace wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare da rahama da kuma albarkatu gaba kenan sai ta mayar da sallama ta hanyar sako shi ne idan ka ce idan za ka aikata sakon saƙon gaisuwa za ka ce da Allah ka ga yadda wane ko za ka ce da Allah ka ce da wane amincin Allah ya tabbata gare shi me za ka ce cikin biyu ka gayar da wani gayar da wani yanzu ka faɗin maganar gayarwa amma baka yi bayanin kalmomin gayarwa ba ka ce da wani ina gaishe shi yanzu ka yi amfani da kalmar gairwa amma ita ce wadda kuma aka saba a al'adance ko a shari'ance ka ce da wani amincin Allah ya tabbata gare shi wannan yanzu ka yi amfani da mai kalmomin da shari'a ta tanada ba wai dan ka ce ka ce da wani ina gaishe shi ba ka ce da wani ina gaishe shi ka gayar da wani ba wai zunubi kai ba amma dai gayarwa ce wadda bata kunshi addu'a ba gayarwa ce kawai tsantsa gayarwa sannu gayarwa ce barka da asuba gayarwa ce amma babu addu'a barka da yamma barka da dare ya ka kwana ya kasuwa ya ciniki ya sanyi ya zafi gayarwa ce amma babu addu'a amincin Allah ya tabbata a gare ka wannan mai tafi gayarwa tare da addu'a to shine yadda ta musuluncin ta sha bamban da ta al'ada in kai waccan ba ta akai kayi zunubi ba amma dai ka gayar ba tare da mai ba addu'a ba ina fata mun fahimta kaga tsare kalmomin shari'a cikin duk abin da shari'a ta tana da masa kalmomi kenan yana da muhimmanci wannan hadisi na umma na Aisha muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito malai ce wa haka za wa ka fi ba'd riwayat as-sahihayn haka hadisin yazo a wani sashi na riwayan Bukhari da Muslim wa barakatuhu da kalmar wa barakatuhu wa fi ba'dha bi hasbiha a wani sashi na ruwayoyin wa alaihi salam wa rahmatullah ba tare da wa ba wa ziyadatu thiqa maqbula su waɗanda suka ƙara kalmar wa a cikin riwayar su ƙarin su ana karɓar shi tunda ziyada sai ta amintaccen mutum وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم daga anas dan malik Allah shi kare yadda a gare shi yace lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan ya kasance idan yayi magana da wata kalma yakan maimaita ta so uku hatta tufhama anhu har sai an fahimce ta ce ya jama'a ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fa lallai ku ji tsoron Allah manzo Allah yakan yi haka galibi a wajen wa'azi galibi a wajen fadakarwa ba kowace kalma ba sai wanda ya san ta ɗara sauran tsada a cikin maganar sai maimaita ta sofi ko su uku har sai an fahimta kun gane ne wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim idan yazo wajen mutane yayi musu sallama sallama alaihim salasan yakan yi musu sallama har sau uku yana nufin idan mutane suna cikin shagaltuwa da wani abu kila ba za su fahimta ba ce assalamu alaikum ya lura kamar ba a ji sosai ba sai sake mai assalamu alaikum idan daga murya sama da radar ya kamar dai ba a sake ji ba ko kuma an ji amma waɗansu sun ji wasu ba su ji ba sai ya daga murya jama'a assalamu alaikum kaga duk zai ji hankalin mu sai mu ce mai wa alaikum assalam gaba ɗaya mu to annabi yakan yi haka wannan hadisi bukhari ya rawaito imam an-nawawi yace wa hadha mahmudun alama idza kana al-jam'u kasira yakan yi hakan idan jam'in mutane da yake wa magana suna da yawa to nan da yake maimaita su biyu ko su ko idan jam'in mutane taron mutane na da yawa to nan ne yake yin sallama su biyu ko su uku kun gane ne wa an al-miqdad radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil daga al-miqdad ibn al-aswad cikin hadisin sa mai tsawo kala yace kunna narfa'u imam an-nawawi yana so ya takaita hadisin a daidai mahallu shahid ba sai ya kawo mana dukkan labarin batun da ba duka bane yake da alaka da babin da yake ciki babin bayyana yadda ake sallama kalmomin sallama Da haka sai zai gutsuro a cikin hadisin ina yake da alaka da muhallu shahid yace kunna narfa'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama nasibahu min al-laban mun kasance muna miƙowa annabi rabansa na madara da zai sha fa yaji'u min al-layl sai ya zo a wani lokacin da daddare fa yusallimu tasliman la na'iman yakan yi sallama irin sallamar da ba za ta farkar da mai barci ba wa yusmi'u liqazan amma zai jiyar da wanda yake farke fada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya zo ya sallam fa sallama ka ba ne sallim ya sallama irin yadda ya saba yi me yake so ya ce mana a nan yanzu ba kalmomin sallama ke koya mana ba yana koya mana me daga sauti ko rashin dagawa a wajen sallama in mutane na farke sai ka daga murya gwargwadon yadda za su ji amma in gida ana barci ka shigo ko ka shigo masallaci cikin dare kai mai itikafi ne waɗansu suna barci waɗansu suna farke ka je ka jaddada alwala ka shigo da daddare to a nan gurin sallamar da za ka yi sai ya zanto tsaka tsakiya sautin da za ka yi ya zanto ba zai farkar da wanda yake barci ba amma wanda yake farke kuma zai ji wato sai ka kimanta sai ka kimanta dan Allah idan ya zanto sallama wadda kalma ce ta addini addini ya umarni da ita karka shiga waje sai kayi amma an ce karka yi ta da karfi yadda za ka farkar da wanda yake barci to dan Allah ina waɗanda suke zuwa kawai su kunna dala'ilu da daddare wai kawai dan yau da ran juma'a su kure fika a dora akan sauranka kuma dole sai ka ji ka gama ma da la'ilu fa ko suratul baqara ka zo ka sa a masallaci ka kure za su bi ka da asuba karfe 3 na dare da kai fa ba addini kai ba to ballantana ka zo ka sa mutane da la'ilu ko ne ko alburda ko kawai ka sa bandiri zulumatu ba'dha fawqa ba'd kenan laifi bayan laifi shi shi bandirin laifi hana mutane barci kuma laifi to a nan wuri ya kamata mu ji tsoron Allah ba fa addini bane ba kawai in zo in sa lasifika gidana kawai in zo in kuri lasifika in sa karatun kalilu kusuri ko limamin makka ana karatu ko ana wani da ayi da alkanun ana amin ana wani allahumma hadina fi mana da amin wa ina ganin wannan duk alama ce ta imani su yi mahun fi masajidihim min asr al-imani wannan ba haka bane wallahi tallahi bid'a ne ko masallacin ahlus sunna suka wannan bid'a suka yi ba inda za ga wannan hayaniyar sai ka je Jos wannan masallaci ne izalar Jos su sanya irin wa'azi din na kasa mai zafi wanda aka zagi yan can a ƙwarla su fika wancan masallacin su masu sanya wani wa'azi na kasa a ƙwarla su fika duk su hana juna barci karfe uku idan ta maka kana unguwar rogo ka shiga uku saboda unguwa ce dama ta musulmi tsantsa da aka yi rikicin jos da an ragargaza kirista sun tafi to amma ko musulmin wannan dan izalar jos wannan dan izalar kaduna wannan wani abin daban ba izala ba dariƙa ba wani abin ba wancan dariƙa kowa sai ya sa su fika sai da ya ga dama kaga daukar abin a wajen addini shine kuskure ma'ana idan karatun alkur'ani ne kai ake so ka yi a matsayin mai ibada annabi yana karatun alkur'ani yana kiyamun laili da shi ga ummu na aisha tana ɗakin tana barci inda ya ɗaga murya da yawa za ta yi barci amma ta ce ba na ganewa ma ina cikin ina cikin sallah din yana ga ina gabansa in ya zo yin ruku'i da sujada sai ya ture kafata sannan ya yi sujada ta ce idan ya tashi tsaye tun da zai daɗe a tsaye kafin ya sake dawowa gigin bacci na sake mai da kafa ta da take duk lokacin da zai tashi yin su sai ya ture kafa ta sannan ya tsora goshinsa ma'ana karatun da annabi yake na kiyamun laili bai hana Aisha bacci a ɗakin ba amma wani ya sa fika kawai yana karatun da la'ilu ko ya sa wani wa'azi ko ya sa wani karatun limamin harami ya hana ka bacci ya hana duk yan uba bacci wallahi wannan ba addini bane ba idan addini ne shi zai da kansa a gida kuma shi da zai da kanshi ba zai ya daga murya ya hana masu gidansa bacci ba ko ya zo masallaci kuma in zai a masallaci zai daidai yadda zai jiyar da kansa wannan karatun da zai yi na sallah din na qiyamul layl din in ma tilawar kawai yake son yayi ya tashi ya a gidansa ba magana sai ya zo sa wani lasfika kawai dan mutum zai dan mutum zai musaffa sai zo sa lasfika daren maulidi ko kuma an yi suna a gidansa gobe za a rufe suna shi kenan sai kirawo gardawa sai zo a tara fika ana shan shayi ana karatun qur'ani har garin Allah ya waye wannan karatun qur'anin ba shine laifin ba daga muryar da kuka kuka hana mutane bacci shine laifin karatun alqur'ani min uh, afdal qurbat mafi faralan abu da kenan da zai kusanta mutum zuwa ga Allah amma dole yayi shi daidai dan Allah ku duba wannan hadisi ku karanta duk wanda ke zuwa yana sawa mutane da la'ila kawai ya hana mutanen ungo su bacci ko ya sa kasa bai sanar kusa ya hana mutane bacci na yake da hujja cikin addini kuma duk masu sa kasa din nan fa idan ya sa kasa din sai koma gida sai koma gida kaga ba addini bane ba wannan wani abu ne yake daban shi ya fahimta wannan addini ne ko son Allah ne Allah ganar da mu abin da yake son Allah shine kai ka tashi kai karatun cikin dare ko ka tashi matar ka kai manzo Allah ce dukkan wanda ya tashi da dare sai ya kiyamu laili ya tayar da matarsa ba ta tashi bai sa mata barci a ya sa mata ido a fuska ya sa mata ruwa a fuska ta ta tashi suka yi ko ita ta dayar da shi suka yi za a rubuta su cikin wazakirin Allah kasiran zakirati ba haka hadisi ce ba ka duba duk tafsirin da kace da shi ko na ibnu kasir ko na wani cikin masu at-tafsirul masu karkashin wannan innal muslimina wal muslimati hazwa wa zakarillah kasiran wa zakirati zaka wannan hadisi kaga wannan shi da abin da annabi koyar manzon Allah ya zo gidan Ali bin Abi Talib ya kwankwasa kofa har sun kwanta shi da matarsa Fatima aka bude ya shiga tsakiyar sai zauna nan daman sa Fatima nan hagun din sa wa Ali yace da su na jikin je gida kina neman in baki bawa ta zai taimaka miki zai hidimar gida kina so in faɗa muku abin da zai fi wannan alkhairi sai ya faɗa mana sai to duk lokacin da za ku kwanta barci da daddare subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ba dari ba kenan sai sun na kwanta ko wallahu akbar din 33 cikon da karshe la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa na hamdu wa huwa karshe kwanta barci wannan ya fi a tara miki bayi suna miki hidima a duniya Ali bin Abi Talib sai daga rannan ban taɓa yin fashin wannan ba sai wani ya tambaye shi ko da yawmal jamal ranar da aka yi yakin jamal tunda shine kwamandan yakin sannan kuma rikici ya yi rikici tashin hankali ya yi tashin hankali ce a rannan ma da daddare ba kamar ba sai da kai wannan ya ce ko da yawmul jamal sai da ni to kaga wannan shine biyayya ga annabi ka karanta mai annabi ya koyar da kai amma ba ka zo ka kawo bid'a sannan kuma ka ɗauka kuma dole a kyale ka ba zai yiwu ba kaga dole za a yi bayani dan jama'a waɗanda kake jan kan ɓata sai Allah madaukakin suke ganar da su kuma duk lokacin da ba a bayanin sunna shi ke sa bid'a ta ƙara karfi amma duk lokacin da ake bayanin sunna to bid'a tana me ana ta dankwafe ta ne ana rage mata karfi babban misali shine duk wanda yake Kano yake sunna shekara 20 zuwa yau ya san cewa akwai ci ga mai tarin yawan gaske shekara ashirin da ta wuce a masallacin jami'ar bayero ne kadai na ahalin sunna a karo daga nan aka zo aka yi masallacin jama'atul da'awa na shek aminuddin su kadai ne masallatai guda biyu da ahalin sunna suke yin juma'a a duk kano kakaf shekara ashirin da ta wuce to yanzu fa masallatai nawa a nan gurin ma kawai gabacin kano guda nawa ne yammacin kano guda nawa ne arewacin kano da kudancin Kano ko ina za ka shigo daga Kano insha Allah masallacin ahlus sunna ka fara tarwa ba haka wani ba in ka shigo Kano daga gabas ga jama'atu da'awa ga masallacin tudun murtala in ka shigo daga arewa ga kan da harta in ka shigo daga kudu ga masallaci can na dr bashir na yan lemo sannan ga na bin usman jin sahaba idan ka shigo daga yamma kuma ga masallacin jami'ar bayar din ko sabuwa ko tsohuwa duk babu inda dan bid'a yake ahlus sunna da kuma sauran to kaga ai wannan ba karamin ci gaba ne da ahlus sunna shi shiru za a ce wannan gaba dole sai an yi magana sai an yada sunna dole Allah gane da wa an asma'a binti yazid radiyallahu anha asma'a binti yazid Allah shi kare da a gare ta tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra ala masjid manzon Allah ya bi ta masallaci ya wuce yawman wata rana wa usbatu minan nisa'i qu'udun ga wani gungu na mata a zaune Fa'alwa alwa da yadihi bit taslim sai ya nuni da hannunsa yana musu sallama malamai suka ce wannan ita ce hujjar cewa mata ɗin ba za ka ce musu assalamu alaikum ba dan manzo Allah ya yi musu ishara ne waɗansu suka ce a'a guda biyun ya haɗa da baki ya ce assalamu alaikum da hannu kuma ya gaishe su wannan ya nuna ya halatta ka hada biyun kun gane ai kaga mutane a zaune ce assalamu alaikum bakin ka ya faɗa assalamu alaikum hannu kuma ya me ya gaishe su in ka hada guda biyun ya halatta haka waɗansu malamai suka ce wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun ga abin da imamu nawawi kuma zai ce yace wa hadha mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wa sallam wannan ana daukan shi akan cewa lalle annabi tsira da amincin tabbata gare shi jama'a bainal lafzi wal ishara ya hada lafazi da kuma nunin hannu wa yu'ayyiduhu anna fi riwayati abi daud abinda zai karfafa maka wannan shine a cikin riwayar abu daud ita asma binti yazid ta ce fa sallama alaina sai mana sallama kaga masa sallama da baka kenan kun gane وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دقى أبو أمامة الله شكاري دا قريش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi da rana mun tabbata gare shi ya ce inna aulan nasu billahi lalle mutumin da yafi kowa cancantar kusancin Allah cikin mutane ni ba wani tsallake da na yi a littafi na inna aulan nasu billahi wanda yafi kowa cancantar kusancin Allah cikin mutane man bada'ahum bis salam wanda ya fara mutane da sallama ashe in kun hadin dan uwanka sai kana so ka riga shi ka fi shi samun so mai tsoka na falala shi ne sai yi mai sai kai masa ka riga shi yin sallama rawahu abu dawud bi sanadin jayyid abu dawud ya rawaito shi da sanadi jayyid wa rawahu at-tirmidhi bi nahwihi fa qala hadithun hasan wa qad dhukira ba'dahu an ambata a bayan an riga an wannan hadisi me kuka ce ku ban ji ba ku gane mahimmancin ko ladabin zaman idan kuka yi magana ku duka zan fahimta sai a samu ne magana da magana a warware sai in ji amma da abin da kuka faɗa ban ji shi a cikin wannan nuska ɗin wa abi jurai الهديمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه أبو داود والترمذي ni kan ana waga abin da na karanta muku shine wannan hadisin shi ma da da yake cikin naku ya inganta wato kawai bambancin nuska ne me yasa ake samun bambancin kwafi na littafi gashi littafi daya abin da yasa ake samun bambanci a da malamai wani lokaci suka zauna su rubuta littafi da hannunsu wani lokaci kuma tara ɗalibai suke su rika musu imla'i wato suna shifta an gane ko yawanci dictation ne malami zai fito ya ta kawo hadisai ɗalibai kuma suna mai suna rubutawa to kaga wajen rubuta wannan za a samu wane yayi tsallaken kalma wane yayi tsallaken wani hadisi wane yayi ƙari ko rage to shi sa idan an zo sai a samu bambanci tsakanin kwafin da ke hannun wani da kwafin da ke hannun wani ko yanzu lakcara da ya lakta a jami'a ya yi bayani akan wani abu dole ne a cikin ɗalibai kowa zai rubuta gwargwadon abin da ya ji ko ya fahimta ko sauran rubutu ko nawar rubutu wani zai gaji da waɗansu kalmomi in mun ga hannu a ɗin wani za mu ga cewa akwai rage ta wani kuma akwai mai ƙari kun ji yadda sirrin take to yadda ake a wancan lokaci idan an tashi yin littafin adadi mai yawa sai a kalla cikin ɗaliban malam wane wa ya fi kowa kusanci da malamin kuma ya fi kowa fahimtar malamin kuma ya fi kowa hazaƙa to akan ɗauki kwafin da ke hannunsa a matsayin shi za a mayar a matsayin asali sai a nemi to kuma wa ke bi masa da wani da wani su kuma sai a karɓo kwafin su dan in za a samu gibi a nashi sai a cike da nasu wanda ya fi kowa raunin cikin su ba a magana a kansa sai yan an rasa komai za a neme shi amma shi kwata kwata ba a maganarsa to shine sai a rika samun irin wannan bambance bambancen da karin kalma ko rage wani hadisin akwai a nan wani babu a nan gudu ina ba da kun fahimta ina jin da kun ji wannan dai na faɗi ɗaya daga cikin sababba wanda haka akwai sababba da dama waɗanda suke sa a samu waɗannan bambance bambance babin ƙarshe da za mu karanta yace babu adabi salami babin da yake magana akan ladibban sallama wato tun yayi bayanin kaifiyarta bayan ya yi bayanin kaifiyarta ya yi bayanin daga murya ko rashin daga murya in mutum ɗaya ne za ka yi wa sallama assalamu alaikum idan mutane suna da yawa assalamu alaikum ka ɗan ga ɗan kowa ya ji kusanci ko nesa idan mutum yana kusa za ka ɗaga murya ba ba buƙatar ɗaga murya da yawa in mutum ɗaya ne ba buƙata amma in suna nesa akwai buƙatar ɗaga murya da yawa haka ne ko oh. amma nan gurin zai magana ladabi wa zai wa zai farawa wani وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ابو هريره من الله ياتي yusallimu rakibu alal mashi wanda ke haye zai salla sallama ga mai tafiya a ƙasa wal mashi alal qa'id wanda ke tafiya kuwa zai sallama ga wanda yake zaune wal qalilu alal yan su za su yawa masu yawa sallama abin nufi yanzu ina kan haye akan jaki doki alfadari ina kan keke ko mashin ko mota sai na zo na same ku a zaune to ni ne ya zama wajibi in yi muku me sallama in ce assalamu alaikum ku kuma ku ce wa alaikum assalam sai in wuce idan kuma ina tafi a ƙasa na samu masu zaune to ni ne zan yi wa waɗanda suke zaune ɗin sallama haka kuma wanda yake hawa akan abin hawa zai wa na ƙasa sallama ina fata an fahimta idan muka taho mu uku sai muka mu da gungun mutane mutum biyar shida bakwai zuwa sama kaga sun fi mu yawa to mu yan kaɗan ɗinnan mu ne za mu musu sallama. wa fi riwayat muttafaqun alayhi wa fi riwayat lil bukhari wa sagir al kabir karami kuma zai wa babbar sallama a riwayar bukhari karami da an hadu da kuma hadu da wanda ya fika shekaru kai zaka fara masa sallama wannan fankar da za ku kashe ni ita tunda kun tsayar da ita a kai na kun gane wannan ai wato kaga wannan na nuna girmamawa cikin addinin musulunci da ka kalli mutum a fuska ko ai zaka gane wanda yake kana tsammanin wannan ya girme ka وعن أبي أمامة سدي بن أجلان الباهلي رضي الله عنه قال دقى أبو أمامة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله ياتي إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام mafi kusancin mutane ga Allah shine wanda ya fara yawa mutane sallama rawahu abu dawud da isnadin jayyid wa rawahu tirmidhi an abi umama radiyallahu anhu imamu tirmidhi ya ruwaito shi daga abu umama Allah shi kare da gare shi kila ya rasulullah an ce ya manzan Allah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis salam in mutum biyu sun hadu da juna wa zai rigawa wa zai fara yawa dan uwansa sallama qala awlahuma billahi ta'ala yace wanda yafi dan uwansa kusanci da Allah shi zai wa dan uwansa sallama ma'ana wanda yake son ya zama shi yafi kusa da Allah shi ya kamata ya riga kaga a nan gurin ko kai ne ka fito daga gida sai ka samu mai gadin ka ko ka taho direban ka ya taho in kana son ka fi shi kusanci da Allah sai kai mai sai kai masa ka riga shi sallama to wannan yafi to kaga a nan gurin ba maganan cewa ni babba ne kawai idan na zoje sai dai in gyara murya sai dai a ce barka da fitowa wannan qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun tirmidhi ce hadisi ne hasan sahihun abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya yarda alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk